'Yar bangan siyasa, littafi na goma sha uku. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai da nan tsira bi shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da azin sabban sa da man suka bishiya ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ta shari'a kiyama littafin yar bangan siyasa littafi na 13 yayin da littafin da ya gabata littafi na 12 biyu mun dakata ne daidai inda mutum ne shi ma abocin jin zafi dalilin kenan da ya sanya baya zama da manyan kaya a gidan shi matukar yana gida zaka same shi ne daga jiran wando iya gwiwa da shot ko kuma singular ko cikin kayan bacci ya fita ammali ne ma da masu madaurai da botira idan ma ya ga dama ma yakan sa botiri ko kuma idan bai ga dama ba ya bar kirjin sa bude yanzu ma wata irin zufa ce take keto masa ba abun da ke so sama ma da ya watsa wa jikinsa ruwa garba na fitowa ya miƙe ni ɗakin garba ya ɗebi sa ya bi bayansa da su a littafin da ya gabata ma saurare a wurin ne muka dakata littafin ya samu rubutu ne daga binta umar abare wanda ne abakar sadiq na nake karanto muku shi wanda ya samu ɗaukar nauyi daga Princess Maryam Gombe. Ko da shigo ɗakin kai tsaye toilet ɗin ya nufa ya wanka ya fito sanye da rigar wanka tsayuwa ya yi gaban miro ya goge jikinsa kana ya shafa basilin ya jingina kansa gami da turare jiki ya sanya karamar t-shirt mai ɗan yankakken hannu da boxer tamkar wani dan saurayi dan shekara ashirin haka ya dawo ƙuruciyarsa ta fito fili kuma dama kuma in dai zai sanya ƙananuwan kaya haka yake zama da saurayi sosai suke masa kyau sai da kuma baya ra'ayin sanya su ya fi yafi ya fita ya fi son ya sanya a gida ne kawai amma ba zai sanya ya fita ba falo ya fito ya nufi dining komai tsaf-tsaf rabe ya jere masa kan abinci babu alama an taba komai a gurin cikin mamaki ya fara buɗe kulolin abin bai ga alamar wani yaɗi ba ba ya zuba iya daidai cikinsa yana ci a natse yana haɗawa da lemu tunaninsa duk ya ta'allaka ne kan yarinyan babu shakka shi ma sai yanzu ma da ya zauna ya yi nazarin abin da ya mata ya ga dai bai kyauta ba bai kamata yi nufin tozarta uwarta a gabanta ba duk lalacewar uwarka ba za ka so wani ya ci mata mutunci a gabanka ba amma baya jin ko da wasa ma zai iya tunkara ta da niyyar ya bata hakuri idan mata gaji da fushin za ta daina sai misalin sha biyu da rabi ne ya bar falon yau kadai da zai kwanta shi kadai a ɗakinsa sai ya ji wani iri tsawon kwanakin da ya a gidan tana kwana a ɗakinsa har ma ya saba da hakan duk da kafin ma su yi bacci su sai sun yi faɗa sau nawa ma hakan na yi masa daɗi idan ma zai zo ya ga giftawar ta a ɗakin shi kanshi ma ya fahimci zuciyarsa ta damu ne da yarinyar kuma ya soma zargin wani abu ya soma ziyartar zuciyarsa dangane da yarinyar da ƙyar bacci ya ɗauke shi mai cike da tunani da mafarkatai barkatai gashi ma yana saduwa da ita gashi nan yana mata wasa gashi nan ma yana gashi nan ma to ita ma a nata ɓangaren hakan ce ya kasance tun ranar da suka rabu ta ƙudiri aniyar bar mishi ɗakin har abada tun da ya kira ta da kazama har ma yana mata gorin ɗaki kana kuma yana ci mata mutuncin mahaifiyarta a gabanta ya sa ma ta ji san ma ba za ta iya haɗa numfashi da shi ba domin dai wani irin tsanarsa take ji a cikin zuciyarta haka ta kwana bata ci abinci ba tun bayan abincin da ta ci da rana har garin Allah ya yi waye babu komai a cikinta shi dai shi daidai Shi da daidai na safe ya fito daga bedroom ɗin shi cikin shigar kayan motsa jiki wando da rigar shi masu ɗan kauri wandon iyakacinsa a gwiwa kuma ya matse masa jiki sosai sai rigar mai yankakken hannu ita ma ta ɗan kama shi sosai fawa ɗin shi ya fito ƙafar shi na yanke a sai ƙauyanci ne ba yankewa kai ba haka wandon take Kafar shi tana sanye da boot, ya nufi kofar fita ba tare da ya yi tunanin ma buga kofar ɗakin ba, ya san ba ɓata wa kansa lokaci zai kawai idan ma ya gama abin da yake iya duba ta. Keɓantaccen guri da yake yin motsa jikin shi ne yake, ya girke ya nufa, ya hau kai ya so mai bi yana ji babu gani babu ji babu gani garba da hani suna tsaye a gefen shi hagun shi da daman shi akwai mutane ya jima kan abun motsa jikin shi kafin nan ya sauka ya kwanta ƙasan gurin yana hutawa. Sararin samaniya zuba wa ido yana kallon yana yana kallo yana mai da numfarfashi garba ya mika masa sanyin ruwan swan ya miƙe zaune ya karɓa ya fara tuttulawa a cikinsa ai kuwa a gurin ya yanke masa ƙafar, wanda ma ya watsa ruwa wata iriyar kwanciya ne ya soma training a haka dai ya kai ya kawo har ma ya dinga yi Kowace jijiya da ke jikinsa ta miƙe, gashin jikinsa ya miƙe tsabar yadda jikinsa ke buɗewa, sai da ya kai kimanin mintuna talatin yana motsa jikinsa a kwance kana saurara. A haka ya karɓi ƙaramin tawul da ke hannun Hadi yana goge jikinsa. Kira ne shigowar shi da ke hannun Hadi yana daga kwancen ne ya miƙa hannuwansa ya karɓa. Hajiya babba ce miƙewa ya zauna ya kara wayar a kunnen sa ya risina da murya yana gaishe ta. ta amsa da sakarkiyar murya tana tambayar sa iyali. Sai ya ji wani iri jin abun da ta ce wai ya iyali. Ya waske da faɗin lafiyar su lauhajiya. ya gida kwana biyu uzurrika sun sha kaina ban samu ma na shigo mun gaisa ba. tace ce ai kam dai jama'a na ta cikiyar ango ranar da na yi ni na da jama'a ta, kowa haka ya hakura duk suna yi maka Allah ya sanya alkari ya amsa da amin hajiya ta me bi ma gobe ki gani insha Allah ta ce to to to ai sai sai dai mu daga mu tafiya, tunda dama zaka zo dama har mun shirya zuwa gidan naka tare da matan kawunka Almu. Ya ce, to babu laifi jiya sai kun zo din? Zan tsaya jiran ku duk ma ina da babban uzuri da zai fitar da ni gobe amma dai babu matsala. Na ji daɗin zuwan naku. Ta ce, ai ma ba za a yi haka ba kuma ma kada ma mu katse maka naka hanzari ya ce a kowane irin uzuri gare ni idan dai ina neman albarka ai dole in tsaya in saurari zuwan ku ta ji daɗin maganar shi sosai ta ce to to to Allah ya maka albarka Ahmadu kai ma Allah ya baka 'ya'ya masu yi maka biyayya ya amsa da amun ya rabbi gode. sallama suka yi miƙa wa garba wayar kana yi miƙe da tawul ɗin a hannunsa yana karkaɗe gwiwarsa da ta ɗan ɓaci ya ce garba zan shiga in kwanta in huta yau babu inda zan tafi kalifa na nan zuwa tare da iyalansa idan ma ya kira waya ka ce na kwanta na san sai bayan azar ma zai zai shigo lokacin na dan na ɗan samu na ɗan huta insha Allah. Garba ce oke sa zan faɗa mishi insha Allah. Ya kama hanyar shiga cikin gida suka ce a tashi lafiya yallaɓai ya amsa da amin yana ɗaga musu hannu. Daidai lokacin da ta fito daga ɗakin da take a daidai lokacin ya shigo falo sai da ta kusa faduwa saboda razana. Masifaffiyar yunwa ce ta fito da ita wacce take barazanar cinye mata 'yan hanji ta ji za ta mutu ta fito afujajen domin samawa kanta abinci shi ko wannan motsa jikin da ya shi ne ya cinye masa ciki kamar ma an yi masa yasa haka yake ji a cikin cikinsa ji yake kamar kokuwa ne da dambe ne ake yi a yayan hanjinsa kallon kallo aka shiga tsakanin shi da ita fuskarsa akwai alaman sassauci ba kamar ko da yaushe ba juyawa ce ta koma ɗakin fuskarta babu walwala har yanzu ma haushinsa take ji girgiza kai yayi nufi dining din Rabe ya shirya breakfast kamar dai yadda ya saba. A natse ya haɗa komai da kanshi ya zauna yana karyawa a hankalinsa kwance. Gefen bed ta zauna ta zuba uban tagumi abin duniya ya yi mata yawa. Wai yau wai shin ya za ta yi da wannan ƙaddararren auren da aka laƙa mata? Komai na rayuwarta ya tsaya, ta taso da kwajininta da bajinta an tsugunar da ita a guri guda. Wai me ma take jira ne? da ba za ta nema wa kanta mafita ba wata zuciya ta ce mata ta ina ma zaki nema wa kanki mafita cikin wannan gida da ke tsaure da matakan tsaro shawarar Thomas ita ce abin duba, dole duk haushin sa da take ji ta saki jiki da shi ta samu ya bata post ɗinta domin dai tsira da muhimman abubuwanta da ke ciki sashi na zuciyarta ya ce mata kin ga idan ma ga kin saki jiki a gidan kin karbi auren hannu bibbiyu to zai dauka kin hakura zaki zauna zaman aure da shi kuma zai sassauta matakan tsaro a ki daga nan sai ki samu damar guduwa abinki ki kai su ƙara kotu daga shi har mai allon wannan shawara ta yanke a zuciyarta yana gama breakfast ɗin shi ya nufi bedroom ɗin shi ya yi wanka ya fito ya shirya still dai cikin ƙananuwan kaya dai farare ta riga da t-shirt da wando tirikota mai ɗan aljuhannai gaba da baya gaba rigar hoton zuciya ne a rubuta hat da baƙin rubutu sosai ya yi kyau Ya taje ya yi saisayen sumar shi mai ɗan tafe da sajensa cikin tsari, ya fesa turare, ya turare ya feshi turaren shi mai ɗan daɗin kamshi, har ma ya nufi kwanciya sai idanunsa suka sauka kan ledojin da ya shigo da su jiya da daddare ƙananuwan kaya ne ya shigo mata da su ya san dai za ta yi amfani da su tilas wata rana ɗaukar ledojin ya yi buɗe ɗakin idanunsa suka sauka kan ta zaune kan kujeran dining ɗin da kop ɗin ti a hannunta tana kurɓa tana haɗawa da plantain ya ƙarasa kusa da ita sai saitin ta ya dire ledojin gashi nan na san za su yi miki amfani wata rana haka ya faɗa kamar yadda bai kalle ta ba sanda yake magana haka ita ma ko inuwarsa bata kalla ba har yayi nufin barin gurin sai kuma ya tsaya ya dan kalle ta da gefen ido yarinyar nan na da wani irin madaran kyau gani yake har yau ma yanzu ma bai gama ma sanin ta ba kullum ma sai ya sake ganin ta kuma sai ya ƙara ganin ko ya fahimci abin da ya burge shi a jikinta amma am magana yayi yi niyan yi sai kuma ya ɗaga ta ya dakata ta kalle shi Kwalakwalan idanunta da suke firgita ‘yan maza ta kalle shi da su, ta wani risinar da kwayar idonta cikin tashi tana masa wani malalacin duba. Ta lura da akwai magana a bakinsa har yake ƙoƙarin taɓa ta ko? Sai kawai dai ta ɗauki kanta tana ci gaba da kurɓar ce ɗin. A yangance sai ka ce wata ɗiyar sarakai, ganin ma ya ɗan ɗaga kafaɗar ta ɗazan ɗin shi ne ya ƙara bata ƙarfin gwiwa. Hakan da ta yi masa ya sa ya ji wata iriyar shakkarta abin da bai taɓa faruwa da shi ba kenan. A ce yana jin shakkun yi wa wata ɗiya mace magana dauri ya aro a take ce idan ma an jima muna da baki muna da baki na san ma dai zaki shaida babban abokin nan nawa Khalifa shine zai zo tare da iyalan shi ya ƙare maganar idanuwansa tsaye akan ta tar bi bakinta ta yi ba tare ta ce masa komai ba ya san ta ji abin da ya ce sai bai tsaya sauraron iskancin da take masa ba ya kama hanya ya shige betirin ɗin shi ya kulle kwanciyarsa tana kammala breakfast ɗin ta ɗauki ledoji da ya ajiye mata ta shiga ɗaki da su. Zazzage su ta yi kan bed tana duddubawa, haɗaɗɗun ƙananuwan kaya ne da wasu lafiyayyun kayan bacci amma kuma tsaraicin su ya fito fili duk da ita kaɗai ke kwana ba ta jin ma za ta iya amfani da su a jikinta saboda tsaro. za dai ta yi amfani da ƙananuwan kayan domin dai sun burge ta dogayen wanduna ne masu mannewa su ma da rigunansu irin masu kama jikin nan da buɗaɗɗen wuya wasu ma babu hannu sai dai wasu 'yan igiyoyi ne su ne madadin hannun rigar duk wannan tana ganin za ta iya saka su ai ba wani abu bane domin dai ita dai a rayuwarta tana masifar son ƙananuwan kaya tun ma ba ta bata san ma suna mata kyau ba wanka ta shiga yi ta fito ɗaure da tawul tsaye ta yi gaban miro tana gyara gashin kanta ta ɗaure shi da ƙataton ribon ta tattaro gashinta ta tufke shi ya yi jela ta sake shi yana reto a gaban bayanta a gadon bayanta ne wai a gaban bayanta ka ji ne da shirme turaren jiki ta shafe jikinta ta ɗan shafa mai sama sama ba tare da ta saka fan ba ko bireziya ta ɗauko wasu shegun kaya cikin kayan ɗazun ta tusa su a jikinta wow masha Allah ita kanta sai da ta yi mamakin yadda kan suka karɓe ta sai wani juyi take yi sassan jikinta na motsawa ko yaya ma ta yi motsi nonuwanta sai sun motsa ga duwawunta sun wani fito raɗau sun kame guri guda rigar ta manne a jikinta har da nifus ɗinta sai ta tuna sai nuna kansa suke kayan sun kasance baƙaƙe ne masu taushin gaske duk da cewa wasila ba fara ba ce kayan ba su sanya ta ta yi muni ba sai ma wani bala'in kyau da suka yi mata sosai duk wanda ya ganta cikin wannan dressing din sai ya yi sha'awa ta zama ma tamkar wata fure da kyau ta kama hanya a hakan da ta fita falo ta yi zaman ta kan kujera tana kallon tana kallon fim din da ake yi hankalin ta kwance tabbas kamar yadda na faɗa a littafin da ya gabata cewar barin najasa kowace iri ce ita take kawo shafar aljanu haka ne. ‘Yar uwa idan ma kina cikin al'ada ma'ana kina jinin haila ko biki duk rintsi karki kwantar kar kwanta da sunan bacci sai kin ɗauro alwala wannan alwala da kika yi ita ce garkuwa a gare ki idan kun gama mu'amalar aure da mijinki kuma haka ki wankan tsarki idan ma akwai uzuri to ki daure dan Allah ki ɗauro alwala za ta zame miki garkuwa amma dai an fi so a wanke wannan janabar matsalar da ke sanyawa kenan har namijin dare ma wato bakin aljani ya aure mace kenan kin bar janaba a jikinki ya zo ya kwanta da ke shi ma yana saduwa da ke ba tare ma da kin sani ba wannan bakin aljanin yana wa mata da yawa illa kuma da yawa mutane su suke jawo wa kansu saboda sakaci da rashin kula da tsarki da tsiraicinmu wato uwa uba kuma kula da ibada shine yake kawo tsarki a jiki ba idan ma kina kaffa kaffa da jikinki kina kuma ƙoƙarin ganin kin kiyaye abubuwa da yawa musamman ma askar to komai nacin bakin aljani fa komai bala'insa haka zai yi haƙuri ya gusa daga inda kike Allah ya kare mu da kariyarsa amin Mintuna talatin da zamanta a falo aka soma nokin ɗin ƙofar. Ta ɗan wa ƙofar da ido daga inda take zaune tana so ta fahimci wane ne duk da ba sosai ta gane shi ba. Sake nokin ɗin ƙofar aka yi ta ce waye ne? Garba ya ce madam ni ne yallaɓai ya yi baƙi. Abokinsa ne tare da iyalansa, gashi kuma duk dukiyoyinsa na hannuna. Shiru ta yi tana nazari, ta ce oke yana bacci yanzu. Garba ya shiru yana tunanin magana ta. Shi ya san muhimmancin Khalifa a gurin abokinsa duk da ya san dai ka'idar abokin nashi ce. ba a sa a bacci har sai ya tashi da kansa. Ai yana da kyau ma ta buɗe musu ƙofa su shiga. Ya lura ma 'yar masifa ce yarinyar tun sanda ma ta mari ɗaya daga cikin security ɗin gidan yake shakkata. Haka kawai da mutuncinsa da komai ta tsinka mishi mari a gaba, ta tsinka mishi mari a gaban mutane wallahi tallahi shi ba zai amince ba. Shi yasa ma baya shiga lamarin ta, tunda dai shi kanshi wadda ma suke zaune a gidan domin shi ba ta saurara masa. to don haka ma babu wadda za ta saurara duk zafi irin duk zafi ya na yallaɓai ya kasa kata ya kasa yin katabus a kanta sai rashin arziki da take a gidan nan ba wanda yake iya taka mata birki wannan yarinya da gani akwai damuwa don haka gwara yake yayi ganin har yanzu tana ganin inuwar sa tsaye a bakin kofa yasa ta kira sunan shi garba ya amsa da sauri tace bari na tashe shi shikenan ko yace to madam miƙewa ta yi ta nufi ɗakin ta san baya so a tashe shi a bacci shi yasa ma ta ƙudiri aniyar baƙanta masa rai shi ma ya ji inda daɗi handil ta murɗa ƙofa ta buɗe ta hango shi kwance kan bed ya rungumi filo bacci yake sosai ya ɗan dai rufe kafafuwan shi da bargo a hankali ta isa inda yake tsaye tana kallon fuskarsa kyakkyawa ne sosai sai dai fa babu kayan babu kin zuciya dan zuciyar nan babu kyau a cikin ta kirjinsa ta kalla duk da ba a buɗe yake ba sai da ta ji tsikar jikinta ya tashi a take ta ji wani irin yanayi na ziyartar jikinta idan ta ta lumshe ta sake buɗe su a kansa a jin zuciya ta sauke mai zafi kana ta buɗe murya sosai ta ce ka tashi ka yi baki ka tashi ka baki wannan kalmar ta yi ta nanatawa ya soma jinta cikin baccinsa kamar mafarki yake sai kuma ya buɗe idansa. da sauri a take kan shi wani irin sarawa dishi dishi yake gani kafin nan idanunsa suka bude tar kanta. tana tsaye kerere kan shi still dai tana maimaita magana da ke bakinta ka tashi kayi baki ka tashi kayi baki ya dafe kan shi da ke masa wani irin ciwo idanunsa suka birkice har yaushe ma ya kwanta baccin da za ta tashe shi wani wani irin baki ne wannan san ma bai tsammanin Khalifa ne. domin dai bai tunanin za su zo da wuri haka ba gabanta ya faɗi. ganin yadda duk ya biyo birkice idanuwansa sun kaɗa sosai sai ta kama hanya za ta fita hannuwansa ya sanya ya fusgo ta tsaye yi zaman dan bori a kan cinyarsa ai da sauri sauri ta dinga jin saukar numfashinsa sai tin wuyanta kafin ta ji kafin ta ji shakakkiyar muryarsa yana faɗin ban hana ki tashi na daga bacci ba ko sauki ke ki kashe ni hmm? jikinta ne kwas la kwas. ta yi yunkurin miƙewa ya matse ta sosai a jikinsa wuyansa ya ɗora kan kafaɗarta ya kwantar da kansa sosai idanuwansa ya rintse yana jin wani irin hajijiya a saman kanshi wato jiri gaban ta ya dinga faduwa tana so ta kwace jikinta ta kasa domin dai ya rike ta tsam duk ya kanainaye ta a jikinsa a hankali a hankali jirin ya soma sakinsa ya dan bude idansa da suka yi masa nauyi yana kallon bayanta idanuwansa na sauka kan kwantaccen gashin da ya bi lafiyayyen fatar wuyanta ya biya kwanta layalaya ya dan janye jelar gashin ya dora fuskarsa a gurin yana shinshinawa ji ta yi tsikar jikinta ta miƙe ta sake yunkurin kwace jikinta sai dai fa har yanzu fa ta kasa samun nasara don gam take a hannunsa ya jima da kanshi a tsakankanin ƙeyarta da wuyanta yana goga fuskarta a gurin kafin ta ji saukar hannun shi kan nonuwanta ya cika hannuwansa da su har ma da rarara bai wani ja lokaci ba ya so mai musu murza ta alatsi uwar mai karya murje su yake tamkar ya samu gyada ihu ta kurma ta dinga zille-zille a jikinta tana faɗin me haka wayyo Allah zai kashe ni wayyo iskanci ne ba na son iskanci ka bari wayyo nono na zafi wayyo ka daina kamar ƙara ingiza shi take murya murza su yake yi sosai yana ta ƙoƙarin cusa hannuwansa cikin rigar domin dai ya ji su a zahiri cikin hannunsa Allah ya bashi nasara kawai ya cusa hannunsa da ƙasa rigarta ai kuwa ya samu ya kamo su ya kamo nufin ta ya riƙe suka wani miƙewa suka sake yin tsayi sosai ya ja da ƙarfi a take ta ji duk wani alƙadari na ta ya karye cije baki ta tana kiran sunan Allah jin ta da yayi sai da ta ji tamkar ma yana mata susa ne wani irin daɗi ne ya ratsa mata jiki saboda lokacin bai matse da ƙarfi ba lokaci kankani ta suka rikice mata da ƙaiƙayi kawai ya fara jin zil zil zil Ajiyan zuciya ta dinga saukewa a jikinsa tana ƙara yin laƙwas a jikinsa. Ta ma daina buge-bugen da take sosai take jin wani daɗi yana murzan. Shi ma idanunsa a rufe ya jirkito da ita ƙasan bed ta kwanta ya aza mata nauyinsa nonon ta yake ta so ya sha don haka sai ya nufi cire mata riga idanun ta lumshe sai wata lafiyayyar ajiyar zuciya take saukewa tana rirriƙe damtsensa ga baki ɗaya ya saɓule rigar nonuwanta suka yi tsalle suka fito fili ga su a zahirin gaske nono suka tsaune masa ido don sun yi wani irin cirko-cirko suna jiran a basu haƙƙinsu ai kuwa gigi cewa ya yi ya fara lasar su da sa, yana ɗan cizawa kaɗan-kaɗan wani irin wawura ta kai masa tana shan yaji tare da sake bankaro masa kirji fuskarsa ta kifa kan nonuwanta kawai sai ya zarce da tsotsar su, cikin wani irin salo mai rikitar da tunani da kanta ta dinga miƙa masa tana ƙara danna kanta kansa a gurin sai shan yaji take yi tana jin wani yadda abin nan nata ke motsi yana zillo ƙaiƙayi komai yake mata har can ɗin ya fara abin nan kansa da ke tsakankanin kirjinta ta rungumo gam tana shafa saisayen su mashi kamar ma ta kuka haka take ji san ma bata taba shiga cikin hali irin wannan ba ji ta tamkar ma su dawwama haka duk jikinta yayi saki tana cikin halin bukatuwa sosai ya zare bakinsa daga nonon ta ya dan kalli fuskar ta gani yake duk ta bi ta wani ce ta koma wata kala hannuwa ya dan sa ya shafe nonuwanta guda daya ta yi saurin bude ta ido suka da shi yana mata wani irin kallon a firgice ta ture fuskar ta ture fuskarsa ta miƙe da sauri ta matsa gefe ƙirjinta ta kalla a tsorace ta jawo rigarta ta rufe nonuwanta ya kai hannuwa zai cire rigarta ta matsa da sauri harara ta sakar masa ta duro daga kan bed ɗin a haka za ta fita tana mamakin yaushe ma aka yi ma ta bari hakan ta faru har ya zo ya cire mata rigar nono eh ya biyo bayanta da sauri ya hana ta fita kas ta yi da kanta kunyar shi take ji tabbas da bata bashi haɗin kai ba da ba zai samu damar yi mata hakan ba. Ba ta da bakin magana. Rigar ya karɓa daga hannuwanta ya fara ƙoƙarin saka mata. Daidai wuyanta ya ajiye rigar ya tsara nono ya tsura wa nonuwanta ido yana kallo. A duniya babu abin da ke burge shi a jikin ya mace sama da wannan. kallon sa kawai na sanyawa sha'awar shi mata ta motsa. Hannuwansa ya kai ya ɗan matse guda. Ta sauke a jan zuciya tana buge hannunsa. Rigarta ta ja ƙasa ta ɗan ture ƙirjinsa ta buɗe ƙofa ta fita daga ɗakin. Tsayuwa yayi a bakin kofa yana sauke jin zuciya, wani irin nishaɗi yake ji a tare da shi yana ƙara jin shauƙin so da kasantuwa da yarinyan Ashe ma haka romance din yake da daɗi? To shi kuma uban gayyar kuma ya yake kenan? In an tafi can can mm, mm, mm, ƙasan Morocco ɗin ya ake ji? Sai ya ji halin yanzu ma a halin yanzu ma abin da yake so babu kaman ma ya kalle shi a can Morocco. yana so ya ji daɗin da ya fi ma wanda ya ji a gurin a gurin wannan yin wasa da aka yi da ƙyar da ya shiga toilet ya yi wankan tsarki don ma sai da ya fitar da abun nan nashi kaɗan sosai duk ma sai ya ji shi ma babu daɗi saboda haka don haka ba dai abun asalin babban ya fitar ba mazi ya fitar kawai dai zai yi wanka ne saboda hankalinsa ya kwanta ya fi kwanciya da yin wankan. ya fito yana goge jikinsa wani irin nishaɗi yake ji a tattare da shi yau yarinyar ta lasa masa zuma a baki ya ji ashe ma shi ma cikakken namiji ne dama daga yau zai fara latsa ta domin dai ya karɓe wannan budurci da take ta ta wani ikirarin tana tattalinsa to wallahi sai ya karba akan dubu biyar kam ta jima kwance a kan bed tana rungume da filo tana ta mutsu mutsu gabanta sai zubar da abu yake tana ta jin danko danko ruwa tana jin tsantsi-tsantsi da yauƙi-yauƙi da ƙaiƙayi-ƙaiƙayi duk ta rasa ma abin da ke mata daɗi a duniya ga nufus ɗin da sun dame ta da ƙaiƙayi kuka ta saka ta kai hannun ta kan nufus ɗin tana matsawa da kanta san ma bata ji daɗin komai ba ta fi so ma shi dai da ya soma mata ko da ya tsane ya sa a wurin Allah ya isa ta faɗa a shaƙe da na sani ba ban shiga ba na je na jawo na masifa hawaye ta share ta miƙe zaune tana ɗaga rigar jikinta da ke ƙamshin turarensa Nan ta kalli nonuwan nata ta gama kamar ma sun ma sake girma. Ga nufus ɗinta ya wani tattare guri guda ya fito yana kaikayi. Shishsheka ta yi ta lumshe idonta ta saki rigar a hankali ta koma ta kwanta lakwas. Yau ta ga bala'in duniya. Wai dama haka ake shi yasa ma duk inda duk inda mata suka zauna zancen kenan da shaye-shayen magungunan ni'ima a'a akwai magani kaza a'a ga kaza to wai shin ita ma me ke fitowa ne daga jikinta wannan abun daga ina yake fitowa kuma me dalilin fitansa wasila ka ta lalace gurin birki ta bed ɗinta tana ta juye-juye a filo tana so ma ta samu saukin jarabar da ke taso mata cikin wannan hali ya shiga ya same ta ya shirya tsaf yana sanye da farin yadi an yi masa ɗinkin gida yar shara yar shara-shara mai ɗanyen keken hannu da manya-manyan aljuhannai a gaba hannuwansa guda cikin aljihu ya tsaya kanta. A hankali ta buɗe idanta tana kallonsa, ya dan tsira mata asa ido da suka yi kar da su kamar ma ba ɗazun ne suka rikice da fitina ba. Ita nata sun kankance duk sun bi sun sun zama wasu kala sun yi wani ja kamar ma mai jin bacci haka take lumshe su tana cizon bakinta kallo guda ya mata fahimci halin da take ciki waye ya ce ke ki tashi kin yi bako Hafsat ce matar Khalifa ta kawo miki ziyara kamar za ta yi magana sai kuma ta yi shiru ta miƙe zaune tana dudduba kanta idanuwanta ne suka sauka kan nonuwanta ya tsura shaitin nufutsinta ido kamar yanzu suna tsaye duk gashin nan abin nan nata nan yana kallo Tsikar jikinta ne gashinsu suka miƙe da sauri-sauri ya kau da kanshi, ya ce ki maza maza ki fito oke. Hanya ya kama ya fita yana haɗa hanya matukar ma zai sake kallon ta cikin wannan yanayi to babu shakka ma ba zai rasa sa gaba ɗaya. A falo za a yi abin kunya shi yasa ma ya gaggawan barin ɗakin yana fita ta ja tsaki ta daddafa ta miƙe tsaye da ta nufa domin dai ta wanke jikinta da duk abin da ya bata mata jiki. Yana fitowa daga ɗakin ya tarar da Khalifa zaune kusa da matarshi suna hira ga ‘yarsu a kusa da su. Sai abun ya bashi sha'awa sosai, bai sake jin sha'awar haihuwa ba sai yanzu ganin Khalifa na kula da matar shi kawai. Akwai kyakkyawar jituwa tsakanin Khalifa Khalifa da Hafsa, dan ma ko saɓani ba sa samu. Hafsat in suka samu saɓani ma Hafsa za ta kira shi ya zo ya musu sulhu ba sai sun je gaba ba baya shiga cewa yake faɗa muku duk wanda ma ya shiga ne ma zai ji kunya in ya shiga tsakanin ku don haka ne ma babu ruwana ido ko yake sa musu su yi su gama faɗan su kaɗai abnan ta ruga da gudu ta je ta rungume shi tana faɗin daji na ina anti amarya momina ta ce kayi min anti na dawo gurinta ta dinga bani su dama kuma haka ta ce mini ni kuma na dawo kenan Ɗaukar ta yayi ya jefa ta sama ya cafe suka kirkire da dariya a tare. Ya ce afinan iyayen iyayenki fa sun sa mm, ki sun saba miki da shan zaki, ko? Gashi na yana eh, samun hakoran ki duk sun bi sun soma ruɓewa sun zama wasu kala. ba ta fuska ta yi wai ya ce haƙoranta sun ruɓe shine take jin haushi. ya zauna kusa da Khalifa yana faɗin don Allah ku daina ba ma yarinyar nan zaƙi kar ya mata illa a jiki Khalifa ya ce ga mai laifin nan a gaban ka tana jin ka ita ke bata kayan zaki. kuma kai ma ka san halin afinan da rigimar tsiya kan alawa da biskit ya ce afunan ki daina shan kayan zaki. idan ma kina so mu shirya kin ji ko ta ce dadi na ni ba zan daina ba sai dai in rage in ɗan sha kaɗan ta ƙyalƙyale da dariya girgiza kan shi yayi kawai dai yana lakuce mata hanci ya mai da hankalinsa kan Khalifa da ke masa magana Khalifa ya kalle shi tare da faɗin ka shanya mu a falo tun ɗazun shin ma ina amaryan take nema ba tare da ya ba wa maganar tashi muhimmanci ba yace ce wanka take yanzu za ta fito hafsa ta ce oke da har mun yanke shawarar ma tafiya kar mu yi rashin hankali a gidan amare hararar ta yayi yana ɓata fuska suka fashe da dariya ya ce hafsa kin ciwo kin ci tuwo a kaina amma na san abin da zan yi miki ba damuwa ta ce a ai gaskiya na faɗa ya kalli kalifa yana kanne masa ido ya ce wai ina wannan bebin din da ta nace tana son ka ya ma sunanta na ga rannan ma kun yi musayar nan ba da ita kalifa ya ce Nabiya kake nufin? tana nan ko jiya ma mun yi wa da ita aiko hafsa ta ci kunu ta fara hudanci hanci Ahmadu ya kwashe da dariya yana nuna ta da hannu ita kuma sai hararan kalifa take shi kuma ya sha kunu yana latsa wayar shi Wayar ta fusge daga hannuwansa. Ya kalle ta cike mamaki. Ta ce, sai na duba namban shegiya na goge dama ai ku ba ku ba ku faɗa na san abin da kuke idan ma kun fita waje na gane ya ce to ke ke da kina tunanin da ke dama ke kina tunanin ke kaɗai ne abokina zai zauna da ke eh ko ba za a zauna da ni ni kaɗai ba ai abar ne na sha miya haka haka kawai sai a yi min kishiya tun kamun ma a je ko ina bil haƙƙi da gaskiya fa take magana ta sai faman hura hanci take da ya dinga yi mata dariya ita kuwa duk ta fi ta ɗauka gaske ne bata san ma kawai tsaukana ce ba Mike waye ya bar su suna artabu ya shiga beton ɗin wasila daidai lokacin da ta fito ita ma daga toilet daure da tawul iyakacin ta, a hankali ya mayar da kofar ya rufe ta yi bala'in bata fuska ta wuce da sauri sauri gaban direshin mirror ta tsaya tana goge fuskarta ba ta san ma ya iso inda take ba sai wucin numfashinsa kawai ta ji daidai wuyanta gabanta ne wata mummunar faduwa ta yi saurin matsawa har tawal din ma ya barazanar kwancewa daga jikinta ta yi saurin tare shi da sauri sauri matsewa ya ce tun ɗazin kin bi mutane a falo suna jiran ki karki tunanin fa ko ko baki na ne naki ne domin dai ke suka zo saboda ke ki maza maza ki shirya ki fito ku gaisa kamar ma ta faɗa masa bakar magana sai ta share shi ta ɗauki mai ta wuce ta je ta zauna ta fara shafa man gabanta sai faduwa yake tsoro take ji kare sake taɓa ta ta sake shiga irin wahalar da ta shiga ɗazun wallahi bata san ma bai san ma yadda ta ƙare ba ne a bayan gida ma haka ta rinka shan wahala shi kuwa IG yayi ma ba zai iya kyale ta ba dan ma haka karamin sha'awa ta bashi sai ya bi ta bed din kawai ya tsaya kanta ta dago kanta tana kallon shi ta ga dai ya kura wa kirjin ta ido hannu ta saka ta ƙara tamke gurin da tawul din da ke hannunta ta fara kokarin mikewa hannuwa ya rike ta cikin nasa ta cire za ta bar gurin sai ya dan tura ta da kirjinsa ta faɗi kan bed ya runkufo kanta ɗauke fuskarta ta ce wai me haka ne murya na rawa ta faɗi maganar ba tare da ya ce komai ba ya dan sa dan sa kirjinta yana yawo da shi ta yi sauri saurin ture shi ta ja da baya ya sake matsarta yana yawo da hannun sa kirjinta har ma ya samu damar kwance daurin da ta yi wa kirjin nata ta rike ta hulɗin da ƙarfi da kyau yana ja tana ja kuka ta sa masa wai me yasa ma kake so ma ka ga tsaraici na ne alhali ma baka bani sadaki ba da jin wannan magana da ta yi kawai sai ya sauri kallanta ina sadakin da na baki ranar da na kawo ki gida na duka duka a nan gurin zan dakata masu saurare sai mu haɗa littafi na gaba don zai yadda za ta kasance wannan sadaki na ta dubu biyar da aka hawa mata nan ko to yanzu hakan nan suna aje kuma yanzu ta ce ba bata sadaki ba mai take nufi ne eh kenan yanzu ta bada sakowa an kawo sadaki masu tsoka za ta bayar hmm? To, yanzu dai za mu ga diraman da ake a cikin gidan nan, amma ba yanzu yanzu nan ba sai mu haɗa anjima kaɗan don jin yadda za ta kasance.